Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. Muhawarar Studio kalangu. studio kalangu. Ƙarfe shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da kewaye masu sauran mu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne na wayar da kai da kuma tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu a birnin Yamai kan Alternative FM akan goma da tara da ɗigo hudu, Challenge FM goma da shida da ɗigo shida da kuma Scoot FM ta kwara ta yi haka zalika kan yanar gizo ku samu shirye-shiryen studio kalangu a kan www.studiokalangu.org kan facebook studio kalangu da kuma kan whatsapp sai kuma ta hanyar gidajen rediyoyi 41 abokan hulɗar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger falfado da ƙasa da kuma dazukan da suka lalace niyya da aikatawa wannan shine maudu'in da za mu tattauna a kan shi a cikin muhawarar ta studio kalangu ta yau tsarin nan na afirka na farfado da daji mai suna afr san a turance an buɗa shi ne a paris babban birnin ƙasar faransa a watan disamba na shekara ta 2015 a lokacin zaman taron cop 21 kan yanayi gurin da ake son cimma shine ceto miliyan 100 na kasar da ta tabarbare a nafiyar afirka a dalilin haka kasar niger ta a aniyar ceto miliyan 3.2 na kasar da ta lalace a shekara ta 2015 da kuma wadda aka ɗebe ma itatuwa nan da shekara ta 2030 don cimma wannan gurin ne hukumomi suka tsara wannan satin na ceto tare kuma da ɗaukar niyya inda suka samu ban hannu abokan hulɗa a cikin wannan aikin tare da bakin namu za mu taɓo batutuwa wato na tsare-tsare da hukumomi suka aiwatar tare da abokan hulɗar nasu domin cimma gurin da suka sama gaba nan da shekara ta talatin kan falfado da albarkatun ƙasa da kuma ceto gandun daji. A dalilin haka muka gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na Istido Kalangu birnin Yamai. Kolonel Lawan Haruna jami'i a ma'aikatar gandun daji ta ƙasa. Barka da su. Muna tare da Mamman Hammani na kungiyar save the clima wato ceto da yanayi to barka da zuwa muna tare da adamu garba shugaban jam'iyyar siyasar nan rsv ni'ima barka ku da zuwa barka ki ne bakin nan mun gode da karbi goron gayyatar muhawar studio kalangu ni hawa usman nake muku fatan alheri kai inji muna tare da isa lawal To madalla mu shiga muhawarar gadan-gadan inda mu sumawa da ku na lawan haruna na ma'aikatar da ke kula da gandun daji. Shin me ake nufi da kasar da ta tabarbare. To madalla kafin wara dai ina ma studio kalangu ma godiya da suka ba mu waga dama da mu zo mu tantamna kuma mu ba da ra'ayinmu bisa yawan aikace-aikace da muke nan muna yi na gandun daji. e lalle shi in an ce ma'aikatar gandun daji ba lalle itace ba kadai mm-hmm. bayan itacen ai akwai inda itacen suke rayuwa to shi inda itacen suke yake rayuwa guri ne wanda yake zaizayewa wanda kamar madam ta ce ya kamata a walhado shi in an ce an walhado na abu kenan kamar ya suma guri ya kai inda ya lalace bai ya iya badawa abin da yake badawa da eh, ita lalle kasa kasa an san da tana da abubuwa da take badawa ne wanda harshen turanci ake ce rol akwai na fari shine production production kamar abin da mutum dan adam yake samu wanda zai amfana ya hidda cikin wannan ƙasa to wannan rol nata akwai rol na biyu wanda shi ma ya kamata dan adam ya samu wasu 'yan aikace-aikace da zai yi kamar les activités socio-cultural da cikin ƙasar nan ana samun su mm-hmm. to in ya zamanto aka waye gari ƙasar nan ba ta iya badawa abubuwan nan da dan adam yake bukata to sai a ce ita wannan ƙasa lalle ta zaizaye ta kai inda ba ta iyawa abubuwan da ake so gare ta kenan ta zama tarde garaje a harshen turanci to in ta kai wannan yanayin kenan dole sai an yi wata dabara kin san shi aka ce cuta tana fara lokaci guda mai kahin a samu a ciwo kanta a yi magani lalle sai an yi nazari sai an sa kuɗi da yawa sai an yi aiki mai dumin yawa saboda wannan ne muka ce ya kamata ai lalle an yi kwaf kamar yadda madam kuka bada bayani Niger ta ɗauki angajima ta ce ni ga abun da ya kamata in yi mm, mm, mm. cikin abun da duniya duka ya kamata ta yi. Colonel kahin mu kai wannan bangaren shin ni mm-hmm. ake nihi da sake falfado da gandun daji? Eh yau yana so yi can ne sai kika tsaye ni. <laughs> <laughs> Yau aka ce ƙasa ana noma cikin ta ana kiwo ana sare itatuwa ana abubuwa da yawa mm-hmm. cikin ƙasar nan. To yau da gobe Nijar Kidiba daga miliyan nawa mutane muka kai miliyan nawa ga canjin yanayi shi ma wani abu ne wanda ya zo hau bisa to wannan abun biyu mhm. ga presiyon kina wanda mutane dan adam suke bada mhm. ga canjin yanayi to sai zamanto kasar ya zamanto abin da ya kamata ta bada da yanzu ba ta iya bada mhm. sai ta zaizaye shine yanki kan tambaya wa mutanen karkashin ce zai kasa kenan kasa ta kai inda za a yi noma gaskiya noman zaka yi ba yiwu ba ka samun komi ko wani gurin ba ka ma iya shimka gurin ba komi a cikin ta kawai kwata kwata mata ba komi a cikin ta riga ta sallace ita ce ake ci matar da garade in cikin gonakai ne guri ya zama haƙo bisa tudu ne bisa duwatsuna ne da inda aka san duwatsuna in ka hau kana samu itace iri-iri ya zama to gurin ya zama to babu komi he dusu. ita wannan kasar wadda ake iya amfani da ita ruwa da iska sun tafi da ita gurin kenan yanzu babu komi sai abin da nasaru suke cema rashimar ita kadai ta saura kenan ita wannan dole he an mata gyaran huska za a samu a ciwo kanta a yi wani amfani da ita gyaran huska dona shi shine restoration din to ka hanya kai ga ceto ta me ke sanadin wannan tabarbarewar to abin da kika ka tabarbarewar shine ce kin san yau da gobe mutane suna noma da yanda aka san noma na gargajiya mutane suna ɗaukan taki suna kai a gona kuma in kana da gonar ka karama kana aiki cikin ta baka yau da gobe ka ƙara gona ka yi ta sassabe ka yi ta sassabe to kuma mutanen da sai ki gani cikin iyali mutum biyu uku ne yau an waye gari mutane sun fara yawa mhm. eh, lalle yawan al'umma alheri ne me in a ce yau baki uku za a ci da ya zama to gobe an ce ya zama baki ɗari ko hamsin ba ɗaya ne ba aikin ya ƙaru aikin ya ƙaru kenan gonar dole sai an ƙara ta kuma abin da ake sawal sai ya zama to a ce yau an sa hatsi baɗi an sa hatsi mhm. shekara mai zawa an sa hatsi to shi hatsin na ai akwai abin da ke ɗiba cikin ƙasar yau da gobe yau da gobe sai ƙasar ta ta zaizaye ta zama to ba ta iya bada abin da take bada da mhm, mhm, wajen hudda itatuwa mutane yau da gobe mutane sun yawa in ana hidda kaman kai guda na ice farfami suke ga yanzu yau mutane sun yawa yau cikin fami ana hudda kai goma kai ashirin kenan ana hidda ba a sawa kenan dole za a samu zaizayewa to abin da ke kawo wannan abin kenan kuma gami da canjin yanayi suke canjin yanayi yau kowa ya san shi ma climatic mutanen karkara in ka zo ka ce musu canjin yanayi gaskiya sun san da yanayi ya saki mun gode colonel mun sake dawowa kanku mu koma bangaren naku malam adamu garba na jam'iyyar siyasa rsv ni'ima shin me ake nihi da rsv ni'ima to rsv ni'ima kungiya ce ta dabbi hanyar siyasa don a yi aiki da abin da muka iske dajin da muka iske shi ne babban unhwanin da zai kawo muna karuwa cikin ƙasa kenan mu mun ba itace ƙarhi mun ba daji ƙarhi mun ba aiki da dabbobi mun ba waɗannan duka ƙarhi zuwa ga hanyar siyasa saboda mun ga 'yan siyasa waɗanda a bisa iko wannan duk su ba shi ƙarhi ba shi yasa wannan ƙungiyarmu da ake ce ma rsv ni'ima ita ce muka kawa don mu ceto daji mu yi aiki don daji wanda muka san shi da a maido shi wanda yake da saboda wanda ya san daji ga shekaru da shekaru kama a ce dai wanda misali ya wuce shekara hamsin lokacin na an san akwai daji lokacin na in ka hita gari kace zani bayan gari bai wuce a ce wajen metar goma haka deja kana cikin daji kana cikin manyan itatuwa akwai zabbin daji akwai abincin na daji duka gashi nan kusa ga gari amma yau in ka ce za ka bayan gari sai ka yi kilometer ba ƙarewa suke ba kahin a bayan gari kana gani nesa can kana hange kana gani wajen ma a ce kilometer eh, biyar a gaba da kuma mu lokacin da muka san akwai daji baka gani nan da nan in ka ɗauki hanya da kowane bangare na hanya itace zalla za ka gani hanya ga ta nan gaba gare ka kana gani amma yau in ka taki wani dutse sai ka ga garuruwan da da ba san ma garuruwan in kahin aje wajen su san an dade ana tahiya amma yau gashi nan wuri ya waye waye ya keɓe daga nesa kana cinkan ko'ina to shi ne muke son mu ba waɗannan abubuwa ƙarhi a maido su don su ne a rayuwar 'yan adam Adalla. Malam Adamu shin wani irin kallo kuke ma wannan batun na ceto gandun daji? To, ceto gandun daji mu ga ra'ayinmu abu sai a ce biyu ko uku haka wurare ne waɗanda dama ba gonakin kowa ba ne dutsi ne zalla ko haƙo ne ko kuma wuri ne inda ba komi sai ƙasa su ne wuraren nan saboda icce bai huta nan babu wata rayuwa can to shi ne ake son a yi hwama a ga ne waɗannan wuraren waɗannan duwatsun wannan haƙon ƙaƙa za a unhwani da shi don ya kawo mutane ƙaruwa cikin rayuwarsu su mu ga ganin mu haka nan ko kuma hamada a kun san akwai waɗansu wurare kamar an ka ɗoki ɓangaren zanda gaba ga abun ga difa aka ɗauki ɓangaren tawa akwai wurare da da an ka san su akwai itace akwai haki akwai komi amma da ta zo ta maimaye duka wurin wurin ya zo ya zam ƙasa zalla ƙasa ta kwanta bisa ga wuraren kenan sai a samu a ceto wurin a shifka waɗansu itace daga sa wannan ƙasa kuma a maida ta baya ta koma wurin ya koma wada yake da eh mu ga ganin mu shine gaskiya ayyukan da ya kamata a yi saboda wanda adda gonar shi ai gwamnati bata zuwa ta yi aiki cikin gonar wani ko ta ce za ta ceto gonar wani amma ayyukan da mutane ke yi na da kana da gonar kana sai ka ɓata gonar itacen da annan duk an sare su ruwa sun zo sun mamaye wurin saura rairai kawai kuma iska ya zo ya tahi da abin da iske saboda kun san wannan haki da kyawar da muka gani kyawun nan da itace suna ga rayuwar ƙasa suna ga sa ƙasa tana rayuwa tana kawo muna amfanin da a cikin ƙasa amma in babu ice yau babu haki ko ma sheɗar gadai da muka yi itace suke kawo muna wannan iska da muke shaida da shi kuma iskan da muka yada wanda muka ka kare da shi wanda bai unhwani itace kuma za su unhwani da wannan iska kenan itacen nan cikin rayuwarmu akwai abun da suka kawo muna ba kaɗan ba suna da muhimmanci kwarai da gaske madalla mun sake dawowa kanku malam mamman hamani na kungiyar save the climate save the climate ingilishi ne me ake nihi a harshen hausa Assalamu alaikum. Muna ma studio Kalangu godiya da wannan gaye ta muna. Zan ba da amsa akan ma'anar save the climate ko mu ce save environment. Mun san turanci ne. A Hausa ana nufin kamar cecowa yanayi kamar canja yanayi cecowar yanayi mhm. ko ko cecowar kasar da muke zaune akan cikinta mhm. kenan marayar mu yanzu a game da batun da muke aka na ceto ƙasa da ta lalace da kuma gandun daji shin wani irin ayyuka ne kuke shirin gudanarwa domin cimma gurin farfado da wannan eka miliyan uku da dubu biyu na ƙasa ta lalace da hukumomi suka ɗauki kudur aniyari nan da shekara ta dubu yauwa a cikin wannan yanayi mu abun da muka ɗauki kamar a namun ɓangare tunda ya kamata daman su shugabanninmu da kuma mu da muke aiki tare da su dama akwai wurare da aka keɓe da su ya kamata a je a ceto guraren nan kenan tare da su ya kamata kamar a san yaushe ne ya kamata a je a yi wannan ayyuka kuma irin ayyukan nan menene ya kamata a yi kamar kun san gurare aka ce icce za a sawa ai ba kowane wuri ne ba kowane icce kamata a sa akwai itace ire-ire itace da ya kamata a sa su wuri daban-daban kenan mu ba za mu ce ba mu je daban a'a kamar da zu eh, shugabannin suke faɗi in abu ana so a yi shi ya zamanto aiki nagartaccen aiki kamata a sa hannu cikin hannu kenan kada mu je mu rarrabu yanzu aka rarrabu abun ba za a yi shi da ake so ba kuma wani zai je inda ma tana yawa ba za a buƙaci aikin shi ba kenan sai mu haɗa kawunan mu sannan mu je guraren mu duba kafin ma sa itace ko wani abu kamata a shirya wuraren kamar yadda za a yi ruwa su tsaya ko ko yadda za a yi a kawo ruwa a gurin kenan shekaru zuwa biyu hakan ga sannan za a iya kawo itacen da ya kamata su aka sa tuna za su iya rayu madalla mun sake dawa ka ko lallawan shi wannan aikin na farfado da gandun daji da kasar ta barbare an suma shi ne tun a shekara ta 2015 shin kuna iya bayyana mana ire-iren ayyukan da gudanar a wannan lokacin to madalla eh, lalle a shekara 2015 ba lokacin da aka fara ba harkar recuperation da ya wuce wannan lokacin mai lokacin nan shi wajen kwafkin gwamnati ya dauki angajima ne kasashe da yawa na duniya suka ce mu ga abin da ya kamata a yi a ciwo kan ga matsala sai ita nijar ta ce a mu namu bangare za mu ɗauki wanga engagement nan zuwa 2030 za mu yi turabur gildin miliyan daktar. To lalle abubuwa da yawa akai. Kin san ita Nijar in aka kasa ta uku kashi biyu hamada ta haikarin shi. Cikin kashin guda shi ne ake cewa bandikin na and su disassion parallel. Nan ne ake noma da kiwo da komi da komi. To cikin wannan gurin nan ne ake so a ciwo wannan gurin. A ciwo wannan gurin saboda mi nan ne ke da kwai gonaki wanda suka taɓarɓare wanda ba a iya noma yanzu nan ne ke da kwai guri da kamar plateau ne wanda da akwai itatuwa da yawa akwai namun daji akwai komi da komi mai yau an waye gari babu komi yau in ka hau gaskiya gurin yana ban tsoro babu komi to shi wa'annan guraren ne ya kamata yau a samu a yi dubara da gwamnati da masu hannu da shuni da kungiyoyin horar hula ONG su gama hannu da hannu a samu a ciwo wannan gurin na turabu gilde miliyon daktar nan zuwa trans mhm. To aikin da ya kamata a yi shine mi. Lalle shi kafin a sa ice sai an gyara inda za a sa ice tunda ice rai gare shi sai ya samu guri inda zai rayu inda za a kare shi da dabbobi da duwansu matsaloli na rashin ruwa da sauransu ta ya rayu in akwai ice guri guri ya rayu tunda nan tsutsotsi suna zawa tsuntsaye suna zawa an abu da yawa yana zawa mai rai wanda zai ta da kasan nan ya zama to kasan nan in ta fara rayuwa ana yin noma a wurinta ana iya kiwo gusanta. don dole an ci wannan shine restoration da tarkin an gyara guri in an gyara guri dole an sa icce an sa ciyawa in ba a gama abin nan uku ba to lalle da wuya a ciwo kan wannan matsala ta restoration da tar. A yanzu Hamani ya yi zancen cewa kamar su an ɗan keɓe su ba haɗa su ba a cikin wannan tsarin. shin ya ne kuke tafiyar da ayyukan tare da kungiyoyin eh kin san yau harkar hamada ta kai inda gwamnati shi kadai bai iya komi kenan dole gwamnati yana buƙatar ONG hula yana buƙatar masu hannu da shuni dole sai sun kama gwamnati goyon baya gwamnati zai ciwo kan wannan matsalolin a shi yasa a yi muka kawo wanga semen kintar restoration da tar wanga semen muna gayyatan su duka muna gayyata masu hannu da shuni labarai da fon wani bankin mondial punit da sauransu masu kawowa kuɗin muna gayyanta su su les ong association e eh, lalle wani lokaci an ga kowa yana yin hanyar shi daban yau wani ce sai ta nemi dan fina sama ta samu ta zo ta yi aikin ta cikin daji wani dan daji ko wani bayar da fon ya ce a ni ina so in yi kaza jiha kaza shi ma ya zo ya nashi gwamnati ya bada kuɗi ga ma'aikatan gwamnati su yi aiki to sai muka ga wannan baya hidda in aka ce haka za a yi ba a ci gurin nan ba wanda ake so a kai nan zuwa dubu biyu da talatin kenan dole sai an kira kowa da kowa an gamu an yi nazari ni zan yi kaza ni zan yi kaza sai mu gamu guri kaza kenan an san inda aka tashi an san inda za a tai kenan ana iya cimma gurin tun tashin farko ana sani kafin lokaci kaza muna kai guri kaza yau in ba a san gwamnati nawa zai yi ba su yan horar hula ba a san ba nawa za su yi su masu hannu da shuni abin da suke bada nawa za su iya yi kaka za a yi a ce nan zuwa dubu biyu da talatin za mu kai mu samu mu yi eka miliyan uku da rabi abin da ake ji kenan to kenan shi sa muka ce za mu yi wa gasa mai don mu samu mu tantamna in muka tantamna sai mu gani ina muka taso ina za mu tafi sai mai da gishi take farawa sai man ta fara in ga wanga ai abin da muke nan muna yana cikin sai mai mhm. ni na tafi doso na diba wa an society da za mu diba kamar irin waga muhawara da ake yi a tantamna mutane su san menene ake na ana yi za a gamu kuma doso akwai proje-proje akwai ong akwai ma'aikatan gwamnati za a gamu a tantamna bisa wannan aiki na nema restoration da ceto ceto <laughs> wuraren da suka eh? lalace yawa don za a gama a tantamna mhm. mun ga mun ka tantamna gaskiya za mu nemi mu ga ya ne za a yi wace irin sinarji za a yi don a ciwo wanga gurin mhm, mhm, to fa hamani ku kun ji idan ba ku samu goron gaita ba a yanzu kullun ne ya gaice ku me kuke da zummar yi zuwa gaba dan a cimma wannan gurin to mu zuwa gaba abin da muke da buri shine duk abu guda ne mu ma muna yin bincike muka gani wuraren da gasu sun gurɓata kuma gashi abun da ake iya kawowa kamar gudunmuwa abun da muka gani da ya kamata za mu je su mu kawo shawararmu in sun ce mu je saboda bai kamata mu je mu yi abu kuma su da suka himu sanin wuri suke cikin aikin tun jima kafin ma mu muhara ba mu je muka shawarce su ba mhm. kenan za mu kai shawarar mu a gurin su in suka sa hannu suka je mu kai tare ya yi kyau in ma suka ce mana mu je mu yi ga shawarar su ga yadda kamata mu je mu yi sai mu je mu yi kafin wannan lokacin a game da kungiyar taku shin wani irin ayyuka ne kuke yi don ceto da ne. to mu ayyukan da muke yi na harko dai kamar muna mutane wayar da kai akan canji yanayi da kuma me ya kamata mutum ya yi kafin kamar in lokacin ya zo na canjin yanayi kun san cikin damana da ruwa yake zowa yana barna in lokacin ya kawo wajen kula mutane su gusa guraren hanyar ruwa haka don a gudu da zuwa irin barna nan da take faruwa kuma gurare inda ƙasar ta gurɓata kamar muna yin program sai mu je mu ga guraren mu san me ya kamata mu yi sai mu nemi abin da ake ce mafi na sai mu nemi gudunmuwa mm-hmm. ko ta ƙasa ko ko wasu ƙungiyoyi da suke nan da suke da irin ayyukan da muke yi mu nemi gudunmuwarsu don mu je mu kawo namu eh, ceto a gurin. To madalla mun gode mun sake dawa kanka. Malam Adamu Garba shin a matsayin ku na masu hulɗa da jama'a wace irin gudunmawa ce kuke gani ya kamata mutane su kawo ko ku kan kun hara nunawa domin cin wannan gurin. To mu jawabin da muke yi zancen da muke yi shine muna son a waye ma mutane kai ta kwana ko mi za a yi a fara waye ma mutane kai don su san mi ne za a yi saboda mi za a yi mi a unhwane abun kuma mi zai kawo su su mutanen da a wurin kuma a gaba kakane abun zai faruwa shine muke kawo mu bisa ga mutane su gane irin waɗannan ayyuka da ake yi a sunan ƙasa ne ake yin shi a sunan su ne su ƴan ƙasa aka zuwa a biɗo kuɗi ƙasashen waje a taimake su mu a ganinmu ra'ayinmu shine mu ware gwada mutanenmu abun da ya kamata yanzu gwamnatinmu tana da ai minister mai kulawa da dashi wane ƙarhi ne a hanyar siyasa aka ba su don su yi aiki bijekin nawa ne aka ba su don su zo su gwadi aikin da za a yi su ma su aikin wada ya kamata. Kun san lisahin da muke gayi mutane ba su ke gabin hanyar gaskiya. Mine ba ku bin hanyar gaskiya shine kai kana son a gyara maka gida baka sa hannu kai da kanka kwara gyara sai ka ce a'a ku zo ku taimake ni ku kawo kuɗi don in gyara ƙasata abu ne wanda ya kamata a ce mu wuce nan yau yawancin ɓanna da ake gayi bisa ƙasashen mun san mu ma muna da namu namu laihi ciki gwamnatinmu tana da nata laihi ciki saboda wurare ka in kai ku nesa wurare na nan da yawa da an ka warwado aka gyara amma yau gwamnati ta bari waɗansu mutane sun zo sun ɗoki wurin sun maida shi suna sana'a da wurin suna sai da wurin don su yi kuɗi ga ganin ku abu ne esquire ya kamata a yi shi mun ga wurare da dama inda aka je aka biɗo kuɗi aka shifka itace don wurin ya rayu ya kawo ma al'umma wurin karuwa amma daga baya gwamnati ta bari duka itacen da aka shifka a kuma aka zo rana guda duka aka hudda su to yanzu wace irin rayuwa ce muke so mutane su gane ai shi na cikin kofkin nan da aka cewa kop da eh, aka yi mm-hmm. fari mu ma mun kama ta mu gudunmu muka ce nasarun nan da kuka gani kahin ma su zo su taimake mu sai sun ga mine muke gayi mm-hmm. don abun ya sauya cikin ƙasarmu in sun ka ga lalle mun sa hannu kowa na aiki kuɗin da suka bada ana unhwani da shi wadda ya kamata. Kuma suna ganin sakamako? Eh suna ganin sakamakon abu. Ai sai su kawo nasu gudunmuwa. Yanayi ya gurɓatar da komi amma abu bai ke ga zuwa daidai. Ƙasashe da yawa suna nan bai isa ma a haɗa musu ba. In ka yi rishi cikin ƙasarka kana son a taimaka gashi matakan da za mu ɗauka don mu kawo mu sauya abin da bai ke ga zuwa cikin ƙasarmu ba mu cewa wani zai zo wa ya ce ku yi haka a mu za mu tashi yanzu su wannan ministari ana so a ba su ƙarfi yau in kun ka diba an ka jera minister wajen arba'in da wani abu minister kinsu shine na talatin da wani abu zancen shi kenan ba a mashin zancen nashi duka waɗannan manyan ministrocin nan waɗancan duk suna gaba gare shi su ƙasar da su ai wannan shi na su lisayi sun ga ma ministan mai kulawa da daji mai kulawa da wannan ayyuka a hanyar siyasa ma ba a ba shi ba matsayin shi don in yayi magana a an shi magana shi kenan ya kamata mu dibi juna shine mu abun da ya dame mu sosai a hanyar siyasa ya kamata ka gwadi shi na aka cewa kama in abu abun na kware zai zuwa tun da sahi aka ganin shi haka ne kyakkyawar sahiya da maricinta ake ganin wala to haka nan kenan kenan mu ba mu gwadi ba ba mu gwadi alhali ba sai mu ce kai nasaru gashi nan wannan wanga mai ake cewa flav niger kin mu baike ga ba mu da ruwa ba mu da gashi kuma bannar da aka yi tare da hannun gwamnati ciki kuma daga baya gwamnati ya yi kuka ya ce ya ba da hannu na ya ce nasaru su ba da kuɗi mun ga wannan duk bai kamata ba in ana son a yi aiki sosai ko da cikin gidanka ka tashi kana mai gidanka ko kina uwar gidan gida kina tashi ki tsayin daka cikin gidanki ki gwadi kina son ki gyara tahiya cikin gidan naki gaba ɗaya mhm. kahin wani ya zo daga baya ya ga lalle kuna ƙoƙarin da kuka yi amma ƙarinku bai kai ba mhm. sai mutum ya kawo shi ma gudunmashi haka ne hausa suke cewa mai ɗaki shi ya san inda ke mishirwa ruwa yawa mun gode mun sake dawowa kan ku malam adamu mu koma wajen ku wato kolonel lawan shin wani irin amfani ne a farfado da gandun daji da kuma ƙasa da ta lalace zai iya kawo a cikin ƙasa kan wadalla na gode eh me zan kuma wani dan baya kaɗan saboda gurin nan da nishar ta ɗauka eh lalle mu wajen nan ministar na environment mun yi nazari mun gani gurin nan da muka ɗauka 2015 zuwa yau shekara nawa yanzu muna da inda aka tashi ina ake to sai muka ga lalle in mun tsaya mun zamana kowa ya ce zamana kamar yadda muka ce kowa ya zamana wajen inda yake ya bi hanyar shi daban to ba mu cimma wannan gurin mhm. shi yasa aka ce a yi sauran wa ga semenic interest wannan satin saboda shi wannan satin yana waye ma mutane kai mhm. saboda yau su ONG da sauransu partner wanda suke nan akwai project da yawa wanda yawanci muka zo muka zamana aka yi ma'awar ce a su sun samu su consommation de credit kudin da gare su sun kasa kashe shi furtan suna wannan aikin kuma sun kasa kashe kudin kuma sun kashe kashe kudin dan mi saboda sai ka gani yanzu ai ci aka yi a nan zuwa 2030 a yi 3,2 miliyon da hectare to sai ga wani proje ya ce shi a shekara hectare 30 yayi yo me yasa kuma kudin ga kuma kudin suna nan kudin ai da su ne ake kukan ta an babu su babu aiki to kun ga kudin nan yawa shi yasa ai wagga semen da restauration bara ne muka fara mhm. mun yi 2018 yanzu za mu yi 2019 kin san komi da fari kahi a tai daidai mhm. to muna so ne mu rika gamuwa muna gaya mutane muna tuna musu ga alƙawalin da Nijar ta dauka ku ga abin da kuke yi kuna da kuɗi kenan ya kamata shine muke cewa mizalishal eka talatin kuɗi suna nan ko rasa yanzu za su yi to a zo a zamna a tantamna ONG da suke aiki tare da su kullum abin da suke kuka da shi problem na finance ko haka bane kullum suna cewa ah, mu muna yin dosiye mi mu kai ma projet mai ba mu samun finance ma suke kin san in za a dora projet kowanne akwai nashi sulhu sai ki ga wani projet ce a ah, ni kuɗi na farfar zan yi zan yi buɗe kamar kwangila ONG ONG su zo su su yi dosiye in ba su su yi aiki wani projet sai ce a ah, ni gudunmuwa zan kama meri kuɗi ne subvention ce zan zo ba meri kenan meri ce ya kamata ta yi aiki wani kuma kamar irin su sai a ce ani service na gwamnati ne zan kama ma kamar komite su regional da yake nan bayan prefe su ne zan ba kuɗi su ta yi aiki to in ba a zo aka zamna ba aka ga wanne ne za a yi a yi aikin kwarai bai yiwa a cimma wannan gurin shi yasa muka ce muka yi instaurawa ga sai manakin da mutane su zo su zamna mai ba da kuɗi yana nan wanda yake aiki yana nan muna nan muna nazari ma magana shekaru mai zawa talakawa da ake ma aiki su ma sai muka kira wasu su ba su zo su paske ra'ayin su sai primordial tunda suke zamana a wurin eh ya kamata su ma a samu ra'ayin su bisa aikin ya za a ciwo wanga gurin tana su sun himma ra'ayi na kwarai to komi na fari kinsan ana farawa ana yi ana ci gaba ne saboda matsalar da ke da kwai kuɗi ne in za ka yi tsara wani abu dole sai da kuɗi to inda za ka hido kuɗin nan wani gami matsala ke da kwai Sai yasa kahin ka gayyaci mutane kana neman kuɗin da in ya shiga hannunka sai ka gayyaci mutane Sai yasa da fari fari bai yiwa a gayyaci mutane da yawa me in ya kai wani lokaci dole ne sai an gayyato kowa da kowa kowa ya ba da ra'ayin shi saboda guri in kasa ta ɗauka ai ba na mutum guda bane ba ba na ministar kadai bane ba na kowa da kowa ne gurin Nijar ne gaba daya kenan sai kowa ya sa hannun shi za a cin wannan gurin. Kaman eh. menene unhwanin kwalkwado da gandun dashi da kuma kasa ta tabarbare To kamar yadda dan uwana ya gaimi aka ce da mu duka wanda muke shekara hamsin yau muka koma ma talatin baya mun san da da gona yar karama ta isa ta ci da iyali saboda gonan nan in ka tashi kai noma tana bada abu da yawa in ice kake nema ko wani abu haka in ka ta bayan gari daga ka ta bayan gida kana samun da abin da kake bukata yau wani ba ka ma samu in daga wata gari zuwa wani gari za ka yi akwai icen da san ka samun shi wanda da akwai shi bayan gida to dole sai an komo an yi wannan restoration din na tara an gyara guri an sake maido itacen nan da suka ɓace an sake gyara gonakai a samu yanayi na kwarai waske mhm. yanayi in ba na kwarai bane ba lalle ba a samun cimaka ba a samun rayuwa ba a samun komi kenan shi ne vraiment karihin restoration da targin saboda me yasa in guri ya zai ba iya noma yau in babu noma hawa komi ne bai yi ba babu noma babu kiwo to yau dan adam bai iya rayuwa mhm. to shi ko dole sai an zo an gyara guri an yi wannan restoran shi an maido gurin nan ya zama to yau kayi noma kana iya hidda wani abu in kiwo za ka yi bisa shankan ka kai su suna samu abin da za su ci kwana rayuwa za ta yi a bara kun yi irin wannan makamancin satin shin a bana wani irin ayyuka ne kuka tsara to bana ayyukan da muka tsara shine na fara da irin wanga muhawara da ake yi mhm. Eh, mun yi sa'a bana studio kalangu ya amince mana tunda mun nema da hari mu biya mai bamu da kuɗin da za mu biya mu je dalle radio privé ko television mu yi wa an su deva television ba mu da wannan kuɗin sai muka yi sa'a muna da cikin ma'aikatanmu akwai wanda suna da rafuwar nan ga studio kalangu suka ce a ai muna da waga possibility gin na mu zo studio kalangu ba sai mun biya wani abu ba kuma labarin ya ji inda ba tsammani ah, muna tamani saboda ni na zama walam <laughs> muna siwirgin emission gin studio kalangu radio bambaru mhm. eh mun san da gaskiya kuna yada ko ina dan ku da a gai sai muka ci a bari mu rugo mu taho <laughs> eh, mu rugo mu taho komi na hari yau wanga gaman bamu da kuɗi mai tana gaban muka samu kuɗi a yada ko ina eh mhm. don ka wanga shine aiki na hari aiki na biyu mun tafi doso mun nemi inda aka yi irin wanga aiki na restoration da tar mun samu sita har biyu guda wanda leaks development ta yi finance eka talatin ne aka yi ita wata kungiya ce eh leaks development wani proje ne mhm. eka talatin suka yi mai haƙon da ke da kwai ya kai ya kai hectare ɗari mai an yi aiki eka talatin mai barma ya yi ya gama tsars na tafi guda wanda PGRCD e suka su hectare ɗari suka yi duka ONG ne suka yi projekin ya ba ONG kuɗi ONG kin tashi tare da mutanen karkara sun yi aiki sun sa itace an sa gujiya an sa wake to muna so mu kai su wanda suka bada kuɗin da ONG kin da ma'aikatan gwamnati mu tafi bisa sitikin da mutanen karkara wanda suka yi aikin mu ga aikin da aka yi kuma a tantamana da mutane aske aikin nan da aka yi yana kai Nijar ta ciwo gurin da ta ɗauka aikin nan da aka yi ya ne za a yi mai gyaran huska yadda kowa zai samu amfani bisan shi za mu fara da wannan kun muka yi wannan muka kare sai mu komo washe gari mu zo cikin sal da reunion mu zamna in muka zamna za mu bi dalla dalla ai shi eh, harkar tattalin kasal akwai lalle recuperation de terre banda shi akwai kasa da take dawo mutane wanda aka ta dole sai fixation de din mhm. kamar ka diba wajen kasar da magaram da wajen difan nan da ma wajen agadas da nan ma bayan isa wajen tera ai akwai kasa rere wanda yake zawa yana hana mutane su yi aiki shi an yi fixation de din wannan duk yana cikin recuperation de terre akwai makiyaya yau makiyaya da yawa babu komi sai wannan shege ciyawa na wadda aka ce masu da cordifolia eh wannan wanda wajen zandar suke ce mata kashin yawo mhm. da kuma pergilareta mutuza fataka da su suke hutawa su kuma fasashe ba su cin su suna hitawa su yi yawa su yaɗe gurin babu ciyawa babu komi mhm. to duk wannan yana cikin recuperation da tar akwai regeneration natural assist da ake gai kamar sassaban zamani da tattalin itace masu hitowa cikin gona ƙananan itace in sun hito maimakon wajen noma a kashe su a sai a yi samu a musu shaida a kiyaye su tunda su Allah ya hiddo su ba wani renon su kai ka zo ka shifka su ba mhm. wannan shine technique ce wadda ba ta tambayar kuɗi da yawa wanda vraiment mutanen karkara suna iya yi cikin gonar kankana nan kana ka kaga dan iccen gawo ko wata akuya ta ci ta zo ta yadda sai sun ya hito sai ka kiyaye shi ka gyara shi ka yi tattalin shi haye girma shi ne aka ce ma regeneration natural da suna ciki to bayan wannan akwai kuma da san itatuwa lalle ba a raya karkara ba a yara da gandun daji ba a dasa ice ba shi ma akwai plantation Darbar. to duk wannan abubuwan suna cikin suna cikin recuperation da tayar suke sai an yi aspe an yi na mechanic a zo a yi biologic sai an gama biyu tukwana a samu a ciwo kan abin don ku dun muna zamna tare da duka wa'annan da partner mu zamna mu tantamna bisa duka wannan mun yi nazari mun ce duk a shekara ga ekokin da Niger ya kamata a yi tukwana a ciwo kan a iske wannan gurin da aka dauka na Trois Brigade miliyan daktar. A yanzu Colonel kun yi zancen shibka itatuwa mhm. kuma kowa ya san da Niger an jima ana shimka itacen amma kuma har yanzu idan aka zo itacen nan sai a waye gari babu su a nan gurin mi ku kai din zamanto an ceto wannan itacen kada a shimka kuma gobe a komo babu eh lalle harkar da shi itatuwa ni yanzu shekara ta talatin ba biyu ina cikin sarfis na wazafure mhm. itacen nan dasa Allah kaɗai ya san iyakarsu mhm. eh, lalle shibka itace tana da tsari kin san akwai wanda da wani game shi wanda aka ce a yi dan a yi kuma akwai aiki na kware to shi yasa ake so a yi kullum a zamana a tantamana in ba a zamana aka tantamana ba ka yi tsari bai yiwa a yi aikin kware wa'annan su proje proje wani gami sai su zo da filosofikin su mu mun zo mu yi kaza mun ka kuɗi mu yi taimaki talakawa wani gami ba iya korasu in ka kore su kai kana samun matsalar talakawa me kuma kai da kan kanka kai technician ka san da lalle aikin nan ko an yi shi ana zauwa shekara guda shekara biyu a isko babu komi ai wa gase mai ai ba dan banza muka yi ta ba dan mu ciyo kan wannan matsalolin eh, lalle an yi shifka itatuwa da yawa ba ni ca babu komi a Nijar akwai abu da yawa su ma tanadin itacen yana cikin tsarin eh yana ciki mun gode kololin yana ciki kwarai kwa mu koma wajen ku malam Adamu Garba shin a ganin ku wannan gurin da kasar Nijar ta dauka dan da shekara 2030 shin ana iya cin mishi kuwa to mu a ganin mu ke san komi sai an ɗauki anniya kuma an yi shi da zuciya guda kuma a yi shi don jama'a in aka bi waɗannan hanyoyi kuma hannamu dukiyar tamu mata Nijar mu ɗauke ta mu sa da ciki kuma a waye ma mutane kanu ana iya a samu amma ga gani na zai wuya mine zai wuya saboda mu nazari na muka muna diba mi hankalin mutane muke dibi waɗanda ke cewa gashi za a yi waɗansu ayyuka shi ma yana nan colonel shi da kan shagai itacen da shifka Allah ɗaya san iyakansu amma yau in aka ce colonel ya koma baya ya dibi itacen nan da shifka mi suka zama nawa suka yi saura shi da kanshi abun ma sai hawaye sun zo mai saboda wannan dai centurvert ke gada ku gani shi da kanshi ya ce ya taɓa kwana cikin centurvert don ya dibi mutanen daga zuwa suna banna cikin centur don a kiyaye centur vert kinna don kuɗin da aka ba mu miliyar muka sa ciki a ga inda suka shiga duka wannan babu abun da bai yi ba amma yau ya koma cikin centur shi da kanshi abun na ba shi tausayi kenan in aka ɗauki aniya yau muna zancen gonakai in aka diba yau gonakai nawa suka yi saura yau in ki ɗauki hanyar gatanya mai zuwa doso ki ɗauki hanyar ga zuwa tilberi duka gonakai duka an saida su yawancinsu ba ma nan nyame ba kaɗan in ka ɗauki manyan garuruwa duka aka bi hanya babba hanya dai guduron kinna yawancin gonakai du an saida su to da mila mutane za su rayuwa ka sai da gonarka inda ɗanka shi bayan ka tahi yanka suna za su gadon gonakin su ma in sun tahi iyansu za su gada yau kenan babu ma gadon gonakin yau in ki ɗauki mota kiki je hanyar tanta karma wuraren da ya kamata a ceto a gyara su yau su duka an yi lotirkinsu duka an maida su kare an saida an saida to mi za a cetowa duka wuraren suna an sabon kuma nan zuwa ma da shekara goma babu wanda zai zuwa ya gina wani abu can. Saboda hako zalla ne. shi ne abun yana ba mu zahi sosai ina fata dai colonel a cikin satin da za ku yi kun gayyaci har da rsv in masu masu kai shawarunsu don ya zamanto a tashi tare kuma a tsira tare eh. malam hamani a bangaren ku kungiyar ku sabuwa ce kun ga ku matasa ne shin wace irin gudunmawa ce zaukawa don a cimma wannan gurin da aka sama gaba to mu gudunmawar mu da muke so mu kawo shi ne kamar duk abun da yake aiki da ya kamata a yi shi kamar ba a zo bisa takarda ba a je bisa hili a aiki wannan gudunmuwa yawan aka ce a tashi a je a yi shi muna shirye duk abin da ya zamanto aiki ne da zai kawo kamar a coto ko a ga an cimma burin wannan kuma shi program kin kamar alkawali ne da ƙasa ta ɗauka kenan ba ƙasa ɗaya ne mu ma kamar mu da kan mu ɗauki alkawali ne kenan yawan aka ce a tashi gashi a je a fara aikin nan mu muna shirye a ɗazu kwanin ya yi zancen kamar kuna nan amma kuma ba ku haɗa kanku ba a warwatsa kuke su wane ne ke kama muku a cikin aikin da to ba kamar a warwatsa muke ba kamar akwai saura ne da in za su abu ba za su kai shawara ba har a san suna yi ba sai su je suna abu daban-daban amma mu da muke so shine su suya na farko kuma gare su ne muke mu kenan kamata ya duka mujojensu su su rarraba ayyuka a je a yi abu a cikin hanya guda ina ganin ta ma dai lokacin da aka ɗiba mana yana hararin mu maganar mu ta ƙarshe a cikin shirin wato tambayar da zan muku ta ƙarshe a ganin ku menene abun yi don a falfado da ƙasar da ta taɓarɓare da kuma gandun dajin da ya lalace a jamhuriyar Nijar a Shimilti. To madala eh, lalle mu kisan shi an aka ce wanga ma'aikacin gwamnati ne kenan abin zai aiki da shi doka. Akwai doka bisa harakar gandun daji laluwa sun rijin forest ce. to wani lokaci matsalolin da muka samu shine decree application wajen ministar gima mun yi kokari mun yi kokari mun samu wannan decree application din kuma shi wannan decree application din yana daukan duka wannan abubuwan na restoration da tare da harakar su wani zancen santirvert da abokina ya zance duk su duk yana daukan su an kwanta lalle an samu dare retar mai duk wannan ba matsaloli bane ba shi komi inda akwai doka kinan ma'aikacin gwamnati yana da 'yancin da zai je sa hannun shi ya gayi ra'ayin shi mu in babu doka mu ba mu iyan komi dole ne da doka da ita muke aiki mu ma'aikata ne gwamnati ya dauke mu shi gwamnati yake yin doka shi yace ga abin da nake so a yi ga doka wadda ta biya assembly a kawo dole da ita za mu yi aiki mhm. me da ba mu da ita ba mu da wannan decree da application ya kenan babu decree da application yana rage mana shan taxation abinda da mu mun san daga gashi nan bai kamata ba me ba mu da wani yanci mai su yan siyasa ne suna gayi su gayi yadda suka gada ma mai mu ba mu da wannan yancin tunda mun gayi gwamnati shi ya dauke mu sai ya yi doka ya ba mu yi aiki da ita in bai samu bai dokan ne ba mu kenan mu ba mu da wani karfi dole za mu sa ido mu gani to kamar yanzu a jimirce shi in ƙasa ta daga ita zai abin da ake so a yi a ta tada ta ya kamata a yi ya kamata da hari in an ga matsala a shawarci mutanen karkara da mutanen meri da ma'aikatan gwamnati wanda su suna da wannan teknolojikin da su masu hannu da shunin da horar hula in an gamu gaba daya zuwa ake bisa tera a yi abin da muka ce ma diagnostic participative kin san da shi ne ba a yi sai a yi proje can a sama a zo a ce a aje guri kaza a yi aiki kaza sai a je a yi aikin sai zama to a ga aikin vraiment ba haka bai kamata a yi me in an bi wannan procedure a zo da mutanen karkara wani za a ma aikin da ma'aikatan gwamnati mutanen gandun daji wanda su karatun da suka yi kenan da shi mai hannu da shi wanda zai bada kuɗin da su prestatar kin laizo nishe sai a tahi tare da mutanen karkara a je basu tayaran adiba gani ina ne matsalar take daga ina ta taso ina take zuwa wani gami ai tudu ne ko plateau ne ruwa yake zuba sai ya gangaro da gudu ya zo ya ci gonakai ko ya zaizaye kasa ya kai ta ya rihe tafki tafkin kasa ta shiga ya zamanto ruwan bai jimawa to an zo a yi nazari sai a san wani irin aiki ya kamata a yi kuma mutanen karkara an fara da su sun tabbata da aikin nan nasu ne aka yi kenan ko itacen aka suka ce a muna so a ice iri kaza iri kaza a shibka suna kare shi me yin haɗo musu aka aka ce kawai ku je ku shibka mini kaza sai su ce wanga ba nasu bane ba ya naku ne dole dai sai an haɗa da su sannan dole sai an da su to shi yasa cikin waga sai manikin in tahiya ta kai tahiya muna tare da mutanen karkarar da kowa da kowa za mu yi dole he mun komo mun bi wannan procedure kin tukwana mu cin wannan gurin mu nazarin da muka yi kenan wani wadi minister shi yasa muka isoran wanga sai mana kenan muka fara wanga aikace aikace ga yace wanga ga yace wanga mu zo mu na. Allah ya taimaka amin a bangaren naku malam Adam Garba shin wace irin shawara kike gare ku dan ya zamanto an cimma gurin da aka sama gaba to shawara da muke son mu bada son muka a ce kowa ya gamsu da aikin nan ko ya shahi 'yan Nijar gaba da waɗanda da iko da waɗanda ba bisa iko ba da yara da matasa da mata da maza kowa ya ɗauke shi kan kaman alkawali ne da za a ɗauka saboda 'yan ƙasa da waɗanda annan da waɗanda za su zuwa a baya na a yi wannan aiki ya kawo ma ƙasa unhwani gaba ɗaya wanda ya ce colonel aiki da za a yi ya kamata a yi aiki da doka aiki bisa ka'ida aiki da gaskiya shi na gasa a ci gaba su amince da shi saboda shi ne ƙarshen shi ne a gaskiya yau muna da zinariya yau muna da uranium muna da petrol amma ba shi gaci da ƙyan Nijar ba abun da gaci da ƙyan Nijar abun da aka noma aka kiwo shi na yake gici da 'yan Nijar shi na an rayuwarmu gaba ɗai. Mun gode Adamu, mamman Hamani shin menene shawararka a cikin wannan batu To shawarar da zan kawo dai bisa kan program kinga da aka yi na ceto miliyan uku da dubu biyu mhm. na kasar kamar an ɗauki alkawarin za a yi kamar uh, ɗari biyar a shekara. Mhm. To ba wannan ake so ba. In ka yi ka waiwaya baya ka gani abun da kai na yana nan ga ci gaba kar ka je kana tahiya amma kuma baka nan ga duba wancan hayayi ka je gaba kuma a dawo baya a sake gyara kana kamata ya ka ɗauki kaɗankin da in kai har shekara ta kewayo zai rayu in ya so a ci gaba kenan don shi yasa wasu suke ce waiwaye a don tahiya a dinga waiwaya a duba a gani in yayi sannan a ci gaba mhm. kada a je a bata kuɗi a bata lokaci kuma ba a ci mu gode ba. Madalla to mun gode sosai mamman hamani. falfado da gandun daji aiki ne wanda ya shahi kowa da kowa ya kamata gwamnati da abokan hulɗar tashi da 'yan ƙasa ga baki ɗaya kowa ya kawo nashi kokari don ƙasar nijar ta cimma gurin da ta sama gaba nan da shekara ta dubu biyu da talatin kamar yadda kuka ji daga bakin bakin namu hakan kinwa yana yiwa amma sai kowa ya kawo nashi kokari a madadin su bakin da kuka saurara wato kolonel na lawan haruna na ma'aikatar gandun daji da mamman hamani na kungiyar save the climate wato ceto yanayi da kuma adamu garba na kungiyar ko kuma ce jam'iyyar siyasa ssv ni'ima ni hawa usman nake muku sallama kan inji isa lawali sai wani lokaci insha allah